Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ‘yan uwa barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan darasinmu na kwamfuta. A yau darasinmu za mu yi magana ne akan abin da ya shafi 32-bit operating system da kuma 64-bit operating system. Idan an ce 32-bit operating system to shi operating system ne wanda kafin a yi 64-bit aka yi shi ma'ana ya juma da yin sa so amma dai shi bambancin da 64 bit shi shi 32 bit iya abin da aka aka abu iya ram din da yake iya dauka baya daukan sama da ram 4 gig iya 4 gig ne iya ram din da yake dauka baya iya daukan ram sama da 4 gig so don haka sannan kuma iya software da take 32 bit software ita take iya aiki akan 32 bit da haka duk software da take 64 bit ne in ka daura ta a 32 bit to ba za ta yi aiki ba sannan shi kuma 64 bit duk software da sannan shi iya ram ɗin da aka kayyade masa da iya ɗauka zai iya daukan ram abin da ya kai 192 gig shi ba wancan iya 4 gig ne mai 32 bit shi kuma wannan iya 192 gig iya abin da zai iya ɗauka sannan software da take 64 uh, bit ne ko kuma 32 bit ne za ta iya running akan 64 bit operating system da haka idan ka je za a daura maka window ko kuma kana son ka sai computer so don haka ka duba me me ce ita 64 bit operating system ne ko kuma 32 bit operating system so don haka in operating system din ta 64 bit ne to sai ka bar operating system din akai in kuma 32 bit ne to kai lalle ko da ka saya ka canja ka nemo mai 64 bit me dalili shi mai 64 bit yakan da yana da zai baka damar irin tara abubuwa akan aikin kwamfuta kana nan a nan kana jin audio a nan kana yin video editing nan kana yin kaza a nan kana yin kaza ka haɗa mata aiki da yawa at the same time kana yi so don haka bambancin su da 64 bit da 32 bit kenan ita 32 bit idan ka mata irin wannan za ta dinga masu slow ita kuma wannan mai 64 bit ba za ta yi maka slow ba so don haka wannan shine a takaice bambancin 32 bit operating system da 64 bit operating system wanda ya kamata ce wannan kowa ya sani musamman waɗanda suke mu'amala da kwamfuta sannan sai yadda shi kansa ram ɗin yake aiki to kamar yadda ku sani shi ita kwamfuta duk aikin da za ka yi a kwamfuta duk wata software in za ta yi aiki kana son software ta ma aiki ko kuma kana son kwamfuta ta ma aiki to abin da take fara yi a nan shine duk wani abubuwan da ka sani suna cikin hard drive ne in an ce hard drive dama mun ce ram wani abu ne da yake bada eh, random a primary temporary ne temporary memory ne random access memory sannan temporary memory ne so don haka hard disk shine hard drive komanka komai kake installing komai za ka yi ma'ana komai ah, ka yi downloading a hard drive kake ajiyewa komai aka tura ma a hard drive yake so don haka idan kwamfuta za ta ma aiki abin da take fara yi shine daga ram take fara tafiya kwamfuta ma'ana daga ram take fara sorry daga hard drive za ta je ram so don haka kamar yadda kuke gani a nan misali yanzu 32 bit za ta je ta shiga ram ga ram nan aiki yanzu ka tura mata misali ka tura mata aiki ɗaya dama mun yi bayani mun ce shi ram me iya me 32 bit ram nawa take ɗauka me 32 bit iya 4 gig ram shine ta so dan haka kamar yadda kuke gani nan wannan kun ga ram guda ɗaya ne 4 gig ne so dan haka shi wannan ram ɗin dama yana zuwa ne da iya 4 gig idan ka gan shi 4 gig idan ka ga guda biyu to ita asalin slot ɗin kwamfuta a cikin kwamfuta akwai gurin da zaka sa wannan guda ɗaya akwai gurin da zaka sa guda biyu akwai gurin da zaka sa uku depending on eh, motherboard ɗin ya danganta da yadda motherboard ɗin kwamfutar ka take to amma mafi yawan motherboard ɗin kwamfuta suna zuwa ne da wajen sa ram guda biyu so don haka idan ram ɗin ka kowane ram kuma yana zuwa ne 4 gig 4 gig so akwai na zamani yanzu yana zuwa da 8 gig so don haka wannan shi da kuke gani mu ɗauka shi ne ah, tunda 32 bit ne da operating system wannan 32 bit ne so da haka wannan shine 32 bit din shine uh, ah, 4 gig shine akan iya 32 bit da haka ba shi da gurin da zaka kara mara ya zama 8 gig iya abin da zai iya ɗauka shine 4 gig so da haka yanayin yadda zai aiki idan aiki ka tura aikin ka guda ɗaya daga nan misali ya je yanzu misali ya je ya shiga ram ya zo CPU ya je ya shiga ram ya zo CPU ya je ya shiga ram ya zo CPU so shine bambancin mai 32 bit kun aiki ɗaɗɗe ne ke tafiya ba zai ka tara masa aiki da yawa ba kafin ya je ram ɗin me yasa ram ɗin iya 4 gig ne to amma mun yi bayani a baya can mun yi bayani a baya can mun ce shi wannan yakan ɗauki ram nawa yakan ɗauki ram daga ɗari har zuwa ɗari da da biyu ko kuma ɗari da Eh, mun ce 64 times 64 kaga 120 128 kenan so don haka 128 zai iya daukar ram 4 gig 4 gig 4 gig 4 gig 4 gig ka yi tamisin din su gaba daya ka haɗe su so shi ne 64 bit kenan in ba kuma ta ba a baya mun faɗi wannan so don haka shi wannan mai 32 bit iya 4 gig ram ne shi kuma wannan zai iya ɗaukan gig ram haɗari da casa'in da biyu iya ram ɗin da zai ɗauka so don haka aikin su ba zai zama ɗaya ba da haka kowane aiki ka tura yanzu mu ɗauka wannan shine aiki ɗaya wannan aiki ɗaya wannan mu fara ka fara aiki ka fara tura aikin wannan sai wannan aikin ya zo ya shiga CPU ya yi tukunna tukunna wannan ya biyo shi kowane aiki ba zai kan haɗa mata aiki da yawa ba shi ake kira multitasking so don haka shi kuma mai 64 bit bari ka ga misali yanzu wannan cewa yake yi bari ku ga aikin from ram to CPU from ram to CPU from hard drive to RAM then from kun gani daga nan yake tashi ya je ya shiga nan ya je ya fara CPU so don haka from RAM to CPU so don haka abin da za ka yi a nan from RAM to CPU so don haka abin da za ka yi idan muka koma kan ita mai 64 bit ku ga yana ku ga yana yadda aikin aikin ta yake so bari ku gani misali yanzu kun ga yake biyu ne suke zuwa ba ɗaɗɗaya ba saɓanin shi wannan kunga ayyuka tiwa za ta iya turowa me yasa saboda ram ɗin babba ne ba ƙaramin ram ne. to wannan shine yadda ram yake aiki a kwamfuta so don haka za mu je mu ga ya ake duba ram ɗin a kwamfuta ya za ka yi ka duba in kana son ka sayi kwamfuta ya za ka duba ram ɗinta ko kuma ya za a yi ka ga ram ɗinta how many 64 bit ne ko 32 bit ne to ya za ka gane 32 bit da operating system idan kana son a cikin kwamfuta ko kuma kana son ka sai kwamfuta kana son ka gane 32 bit ce ko 64 bit ce to hanyar da zaka gane shine zaka bude kwamfutar haka idan ka bude za zaka zo ka shiga start button wannan start button din ko kuma ka zo nan search bar ka rubuta this pc to amma ka danna start button yafi idan ka danna wannan start button gashi nan anan start button anan side din idan ka danna ko da yake mu danna shi ba to bari mu zo mu danna shi idan ka danna start button to zai kawo maka fuska kamar haka ni na ina amfani da wata software ce start menu to wannan shi yasa kuka ga wannan abin ya fito so amma kai ba zai kama wannan ba idan ya kama kai zai kama fuska ne kamar haka zai zubo maka su icons ne ba zai kama wannan blue din ba so don haka sai ka nema ina this pc take ga this pc za ka je idan ka danna start button sai ka je this pc idan ka je this pc sai ka ko ka danna left click na computer ka right click kai ko ka dana right click misali bari mu danna right click eh, ko ka dana right click gashi mun dana right click da hannun dama kenan clicking din hannun dama ko ka danna shi sai ka soko ƙasa ga properties anan sai ka shige shi ko kuma ka yi double click a kansa kaga mun shige shi shi this pc din idan ka yi double click a kansa this pc din kun ga kamar yadda muka zo nan ya kama wajen memory so ba nan da mu kalla ba sai mu kalla sama ga kwamfuta a nan sai ka zo ka danna kwamfuta idan ka danna kwamfutan nan sai ka zo ka hankali za ka ga system properties ga shi nan system properties sai ka shige shi idan ka yi clicking kan system properties to zai buɗe maka so kamar yadda kuke gani ya buɗe mana system properties a nan so ga system properties ɗinmu a nan a ƙasa yanzu kamar nan yadda kuke gani device name desktop gashi nan sunanta processor da computer take amfani da shi intel ko i3 to in allah ya da a next video a next tutorial ɗin da mai za mu bambancin akwai ko i3 akwai pentium akwai intel kaza akwai kaza to za mu zo mu yi bayani akan me bambancin waɗannan ko i3 ko i5 ko i7 ko i9 za mu yi bambanci akan wannan so don haka idan ka zo nan sai ka duba ta irin intel ce nawa ne gigahertz ɗinta sannan sai ka duba ram dama maganar ram muke yi da kuma 32 bit operating system da 64 bit operating system so don haka kafin mu zo ram kai so don haka gashi nan ram din mu shine 4 gig sai ka duba wani how many ram akan computer is it 8 gig ne 8 gig ne akan ta ko kuma abin nan uh, ah, 4 gig ne so da haka ram ma a next video mu za mu hada da mai bambancin ko i3 da kuma processor ko i3 da kuma ram ram 8 gig da 4 gig za mu yi bamban za mu nuna bambancin su ko kuma za mu yi tutorial akan bambancin waɗannan da kuma irin aikin da suke yi so da haka abin da za ka zo sai ka zo ƙasa nan ga nan system type nan gashi nan system time sai ka duba gashi nan 64 bit operating system ne zan tamus nawa 64 base processor so da haka in kai tamisin zai zama 128 kenan dama mun faɗa a baya mun ce shi 64 bit zai iya ɗaukan ram ɗinsa ko kuma menene har 128 so da haka wannan shine inda zaka gane cewa 32 bit ne ko 64 bit ne ina zaka je zaka je this into pc sai ka je ka shiga kwamfuta a sama bayan ka shiga kwamfuta a sama sai ka zo ka duba system properties in kuma ba haka ba sai ka koma baya procedure mu ta farko idan ka danna start button sai ka zo ka nan this pc sai ka danna left click idan ka dan left click zai kama ka wayansu icons haka a ƙasa sai ka zo ƙasa ga properties sai ka shige shi idan ka shige shi shi kuma zai kama maka properties ɗin window kun ga ya sha bamban amma kuma bambancin ne bambancin kawai na eh, abin nan futures ɗin ah, fuskan ne so da haka amma dai komai ɗaya ne processor intel ko i3 wannan ram gashi nan 4 gig ne type system type 64 ah, bit operating system ne to kun gani wannan ta shine ta hanyar da za ka gane 64 bit ne ko 32 bit so don haka mu haɗu a next tutorial muna roƙon kai ka yi subscribing ba ka yi subscribing domin kar next video ya wuce ka don haka wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh